Wahayin Yahaya Sura ta uku Ka kuma rubuta wa mala'ika ikkilisiya da take a Sardisu haka. Ga maganar mai ruhohin Allah guda bakwai da kuma taurarin nan bakwai. Na san ayyukanka, kai rayaye ne, alhali ko matacce ne kai. Ka yi zaman tsaro, ka ƙarfafa abin nan da ya saura, yake kuma a bakin mutuwa, don ban ga aikinka cikakke ne ba a gaban Allah na. don haka sai ka tuna da abin da ka karɓa ka kuma ji ka kiyaye shi sa'an nan ka tuba in ba za ka yi tsaro ba zan zo kamar ɓarawo ba kuwa za ka san a lokacin da zan auko maka ba amma dai har yanzu kana da waɗansu kaɗan a sardisu da ba su ƙazantar da kansu ba za su kuwa kasance tare da ni da fararen kaya don sun cancanta duk wanda ya ci nasara za a sa masa fararen tufafi. ba kuwa zan soke sunansa daga littafin rai ba, zan ce shi na wani a gaban Ubana da kuma a gaban mala'ikunsa. Duk mai kunnen ji ya ji abin da Ruhu yake faɗa wa ikkilisiyoyi. Ka kuma rubuta wa mala'ikan ikkilisiyar da take a Filadelfiya haka. Ga maganar mai tsarkin nan mai gaskiya, wanda yake da mabuɗin dauda, wanda in ya buɗe ba mai rufewa, in kuma ya rufe ba mai buɗewa. na san ayyukanka kaga na bar maka kofa a buɗe wadda ba mai iya rufewa na dai san ƙarfinka kaɗan ne du da haka ka kiyaye maganata ba ka yi musun sanin sunana ba to gashi zan sa su waɗanda suke daga jama'ar shaidan masu cewa su yahudawa ne alhali kuwa ba su ba ne ƙarya suke yi zan sa su su zo su kwanta a gabanka su sani dai na ƙaunace ka. tun da yake ka kiyaye maganar da na yi maka ta yin jimiri ni ma zan kiyaye ka daga sharrin lokacin nan na gwaji wanda zai auko wa dukkan duniya don a gwada mazaunan duniya ina zuwa da wuri ka riƙi abin da kake da shi kankan kada wani ya karɓe maka kambinka duk wanda ya ci nasara zan mai da shi ginshiki a haikalin allah na ba zai ƙara fita daga ciki ba zan kuma rubuta sunan allah na a jikinsa da sunan birnin Allah na, wato, sabuwar Urushalima, mai saukowa daga wurin Allah na daga sama, da kuma nawa sabon suna. Duk mai kunnen ji ya ji abin da Ruhu yake faɗawa ikkilisiyoyi. Ka kuma rubuta wa mala'ika ikkilisiyar da take a Laudikiya haka. Ga maganar tabbataccen nan, amintaccen mashidi mai gaskiya, wanda ta wurinsa dukkan halittar Allah ta kasance. na san ayyukanka ba ka da sanyi ba ka kuwa da zafi, dama a ce kana da sanyi ko ko kana da zafi. To saboda kai tsaka-tsaki ne, ba ka da sanyi ba ka kuwa da zafi, zan tofar da kai daga bakina. Tun da ka ce, kai mai arziki ne, cewa ka wadata baka bukatar komai. Baka sani ba kuwa kai ne matsiyacin, abin yi wa kaito, matalauci, makahu, tsirara kuma? Saboda haka, ina yi maka shawara ka sayi zinariya a gona wadda aka tace da wuta don ka arzuta da kuma fararen tufafi da za ka yi sutura ka rufe tsirecinka don kada ka ji kunya da kuma man shafawa a ido don ka samu gani waɗanda nake ƙauna su nake tsawatawa nake kuma horo saboda haka sai ka himmatu ka tuba gani nan a tsaye a bakin ƙofa ina ƙwanƙwasawa. kowa ya ji murya ta ya buɗe kofar, sai in shiga wurinsa in ci abinci tare da shi shi kuma tare da ni duk wanda ya ci nasara zan ba shi izinin zama tare da ni a kursiyina kamar yadda ni ma na ci nasara na kuma zauna tare da ubana a kursiyinsa duk mai kunnen ji ya ji abin da ruhu yake faɗa wa ikilisiyoyi